بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala da kowa da komai wanda ya nuna mana wannan yammaci mai tara barka yammaci na asabar na 27 ga watan muharram a wannan shekara ta 1435 kuma daidai da talatin ga watan 11 watan nuwamba shekara ta dubu biyu da 2013 miladiyya mun hada wani masallaci da ke nan kwakungu cikin garin mina domin ci gaba da karatu wannan littafi mai albarka littafin al-muqaddimatul izziya lil jama'atul azhariyya da fatan Allah madaukakin sarki ya ji kan mawallafin wannan littafi ya gafarta mishi ya sanya aljanna ta zama koma a gare shi wannan shine darasin na 61 a cikin wannan littafi wanda yake za mu tashi a fasali na hudu ne a cikin babi na goma babi na goma babi ne da malamin ware shi domin gado fasali na hudu kuma malamin ya ware shi ne domin yi bayanin abubuwan da suke hana cin gado wanda yake shi ne fasali na ƙarshe a cikin abin da ya shafi gado a littafin isiya akwai abubuwa kamar haka akwai abubuwan da ke sawa mutum ya ci gado sabubba ke so ya kira asbabul khilaf sabubban da ke sawa mutum ya ci gado الإمام الرحبي رحمه الله عز وجل يقول أسباب ميراث الورى ثلاثة كل يحب ربه ميراثا وهي نكاح وولاء ونصب ما بعد من الموارث سبب يجي أسباب ميراث الورى ثلاثة sabubin da ke sa wa halittu su ci mutum ya ci gado salasa sabubba da ba wai ana nufin sai sun hada duka uku ba a'a ko dai daya ko na daya ko na biyu yace kullum yufidu rabbuhu dirasa kowanne daya yana fa'idan jaddan shi ya shiga wayan da so ne aure aure yana sawa a shiga shi yasa mata take cin gadon miji miji yake cin gadon mata a daidai nan muke daɗa jaddada saboda a duk lokacin da aka yi batun gado tare da na ma'aurata akwai gargajiya sosai da sosai a ciki muka ce abin da ake yi da aure shine al'aqadu a su sahih kulla aure da aka yi muddin tsakanin miji da mata akwai auratayya kuma auren ingantacce ne ko da saduwa ba ta shiga tsakani muddin an daura aure kawai auren abin da ake bukata ya zama ingantacce shike daga nan gado ya shiga tsakaninsu babu wanda ya ce sai an sadu da juna kenan inda za a ɗaura aure da aka ɗaura aure an gwai sun dawo kawai sai mota ta latsa abu shi kenan amarya tana cikin masu cin gado kuma za ta yi ta kuma ta ci sadakinta saboda mijinta ne ya mutu ba wai abin nan ba to gargajiya suke tare da anan ko rashin fahimta da ke tare anan sai a ɗauki hukuncin saki a bar mutuwa idan saki ne an ɗaura aure kawai sai miji ya saki matar shi to a daidai nan ta ci rabu sadaki kuma ba za ta idda ba saboda kun lura da radin kansa ya sake ta Allah ta'ala ya ce wallahi ya ayyuhal ladina amanu idza laqatum mu'minat thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'taduna ya ku wadanda suke imani dan kuka auri mata mu'minai kuka sake su kafin ku sadu da su babu wata idda da za su yi ba magana idda saboda aure ne to wannan hukuncin aure kenan to wannan hukuncin shi ake dauka ko abin mutu a ce to ai shi kenan na da dai ba su tare ba ai babu babu takaba a takaba matar shi ta rasa Allah ta'ala cewa idan lazina ya tofi wani wa zarun azwajan ya tarabbasu na bi anfusi na harba ta ashirin wa shara kun gano wani da ke ko sai sannan idan ya saki matar shi saki ɗaya ko biyu kafin ta gama idda sai ɗaya daga cikin su ya rasu ma'ana matar tana cikin idda idda saki da imata sai ta rasu zai ci gadon ta dan shi ta rasu ko kuma shi ya rasu za ta ci gadon shi dan ba shi ce ta rasu saboda haka sai ta zarce kuma da inda ta kama saboda suke ɗaya ne ko Yana ba ta gane wannan tsokaci da kenan aure yana cikin sabubban da ke sawa a ci gado ɗaya kenan abin da wani gado wala da jibinta mutum ne sai bawa yake da bawa sai yan tabawa da yan tabawa din sai bawan ya zo ya rasu da bawan ya rasu sai ya zama da bawon bashi da wani dangi kwata kwata ba uba ba kanu uba ba uba ba da ba dan da ba ba kowa to wannan da yan tabawa sai ya zama shine wanda zai ci gadansa na biyu ke na uku nasa ta dangantaka dangantaka tsakanin mamaci da wanda ya ci gadan mamaci kamar dangantaka tsakanin ɗa da kuma ko madangantaka dangantaka tsakanin jika da kaka kamar dangantaka tsakanin al'am wani uwa ko kano uwa ko kuma ibn al'am duka wannan dangantaka ce ko dan uwa shakiki wasu ɗaya uba su ɗaya ko uba su ɗaya ko uba su ɗaya kaga nan duk dangantaka ce ta haifar da cin gado to waɗannan su ne sabubban da ke sawa a ci gado mun mai su a darussan da suka gabata musamman a darussan to yau za mu yi magana abubuwan da suke hana cin gado ko da an samu sabubba to dole kuma sai an samu abu da hana cin gado dan ka dauki gado ka so ka ba wani hukunci kai kuma ƙa'ida ita ce wala yatimmu hukuma hukma ta tasami kullu shurut wal mawani tattabi wala yatimmu al-hukmu hukunci baya cika hatta tasami har sai sun taru kullu shurut duk sharuɗa da ake bukata na mutum ya ci gado sai na a samu abu sai ya tabbata sai an samu sharɗa sun cika wal mawani wa tattafe kuma abubuwan da suke harawa a neme su ansa ko da sharuɗa sun cika to amma kuma idan abin da ke sawa da abin da ke hana cin gado ya samu ko abin da ke hanawa ya samu da shi nan ba za a bashi gado ko ba za a bashi wannan to waɗannan su ne asbabun mira wara ka sai baka su kudin da shi su wannan suna hana gado ne baki daya saboda haka duk wanda sunan shi ya fito a ciki da shi da rasinsa duk ɗaya ne na ba ta gungara magana ta dake da shi da babu shi hukuncin su ɗaya ma'ana ba zai yi tasiri ba kaga idan mutum ya ya bar ɗa kwaraje na da kyau da ɗan ɗa da uba mutum mai kenan uku duk za su ci gado uba ɗa ɗan ɗa saboda mai ɗan ɗa ba zai ci gado ba saboda akwai ɗa sai bincike ya tabbatar ai wannan ɗan ba musulmi ba ne ba musulmi ba ne lokacin da baban shi ya rasu a lokacin shi ba musulmi ba kun gane magana ta ko to yanzu tun da ba musulmi ba ne zai ci gado ko ci gado ba zai ci gado saboda haka da cewar ya mutu ya baɗa ba musulmi ba da cewar ya mutu bai baɗa ba duk hukuncin su daya sai zama masu cin gado shine da uba da jika da ɗan ɗan saboda haka sai mu tsaya fahimci abubuwan da suke hana cin gado qala rahimahullah faslu yamna al miras mana yake faslu rabi wa raba wacce magana da wannan magana domin wacce magana magana ce take magana kan hujjubi abubuwan da ke hana gado abubuwan da ke hana gado kashi biyu ne ko dai ya zama hujjubi istaf ya hana ni gado baki da ko kuma hujjubi nakal ko hujjubi nakal Aukiwa daga wannan zango zuwa wancan zango duk malam ya kammala magana a kansu da ce fasulun ya rabu wacce magana wannan magana wannan matashiyar magana malam ce yamana al da yana hana yana hana a ciga kenan wannan zai mana bayanin abubuwan da suke hana a ciga qala rahimahullah اختلاف الدين فلا توارث بين kafir wala ولا بين اليهودي والنصراني qala rahimahullah yamna al-miras yana hana cin gado abubuwan da suke hana cin gado su malam da yaro su ne muke gani a gaban mu guda biyar da malam ya kawo da kowane ɗaya daga cikin su yana hana gado ba wai sai sun haɗu duka ba qala rahimahullah ikhtilafu din sabanin addini da wanda ya mutu da wanda aka bari addinin su ya wanda ya mutu musulmi ne wanda aka bari ba musulmi ba ne kenan babu tsakanin tsakaninsu ina ba ta fahimci wannan da kyau قال fala الله فلا ترى فلا توارث فلا توارث wa kafir babu gado tsakanin musulmi da kafir. Babu gado tsakanin musulmi da kafir. Kafir ya mutu ya bar 'ya'ya biyar uku daga cikinsu musulmai biyu arna ina fatan kuna jin da ke to yanzu suwa za su shiga waɗanda suke addini ɗaya da mace su ne waɗannan biyun da suke tare da suke addini guda da babansu su za su shiga amma su sauran ukun da suke musulmi ko tsinke ba za su ci ko tsinke ba za su ci wannan zai nuna muku alaka ashe ta musulunci ita ce alaka yan uwantaka ta musulunci ita ce babbar uwantaka ita ce gaba da kowace kowace tana biyu baya ne da aka rasa ta musulunci sai za mu kasa me Allah ta'ala ya ce da annabi akan ɗansa yace innahu laysa min ahlik innahu laysa min ahlik innahu amal ghayra salih ko innahu amila ghayra salih ina ba ta mun gano wannan dake saboda haka ikhtilafu din sabanin addini yana hancin gado fala ta warufa bayan musulmi da kafir babu gado a kan musulmi da kafir nan mun magana da su cewa aure yana cikin abin da ke sawa a ci gado eh sai ya mana ɗaya kenan kuma musulunci ya halatta wa mutum musulmi da aure kirista mai kenan biyu sai ya mana ya rasu ya bar matan shi hudu biyu musulmai da ya rasu musulmi ne shi biyu musulmi biyu ba musulmi ba kiristoci ne waɗannan mata ba su cikin masu cin gado su kiristocin guda biyu ba za a ba su gado su ba ba su gado mijinsu ba domin addini bai haɗa su ba ko da ko an sami sababi na auratayya ya haɗa amma addini ya haɗa saboda haka dole ne ka kiyaye ne abin da ke hana gado ko da an samu sababi to kuma sai an rasa abin da ke hana gado don an samu abin da ke hanawa to kuma gado ba zai ciwu ba قال rahimahullah الله فلا baina بين wa وكافر babu جاد tsakanin mutum musulmi da قال qala الله wala بين al-yahudi هذا من hakan nan babu gado tsakanin كما da asari. kamar mutum ne ya mutu shi yana kirista da yake kirista sai ya mutu ya bar 'ya'ya hudu biyu kiristoci ne kirista biyu yahudawa ne yahudanci suke yi to sai aka ce ka raba gado da aka ce ka raba gado za ka raba musu gado ne fa da musulunci wa ne hukumanahum bima ba. za ka yi kunci tsakanin su ne da abin da Allah ya saukar kun gane wannan da kyau ko saboda haka sai ka musu hukunci da waɗanda ke tare da shi guda biyu da suke kirisoci irinsa su za su gane shi guda biyu da suke yahudawa ba za su gane shi ba duk da wannan tafari'i malamai sun kara juna sani a kai ina son ku gane a ina ka itifaki a ina ka sabani an yi itifaki akan ikhtilafu din ya raba ya hada gado Wayan yamna al mirasa wa yamna shakhsa min al mirasi wahidatu min ilalin salasi riqun واقتل واختلاف دين ففهم فليس الشك كاليقين اختلاف الدين سابانا الدين تشين سابانا الدين إذا كان mutum da yake musulmi da wanda ba musulmi ba sai wasu ka ce magana a nan ita ce duk wanda ba musulmi ba duk waɗanda ba musulmi ba za su iya cin gado tsakaninsu saboda alkufur min lawahi kafirci addini ne da tsoron ka bai hudu zai ci gadon ba nasari ba nasari zai ci gadon ba ya hude zai ci gadon ba mafuje pagan saboda duk gaba ɗansu sun yi tare aka kan wani abu da suna kafirci wannan kenan wasu ka ce a'a musulunci addini ne daban yahudanci addini ne daban kiristanci addini ne daban nau kenan ko ku? sauran kuma duka addini ne shi yasa to yanzu na tambaye ku akan wanne cikin biyun na malam ya gina wannan magana akan magana karshe cewar musulunci addini ne daban kiristanci daban ku lura da muka ce addini ne daban ba muna ce addini ne wurin Allah ba inna dini inda Allah al-islam addini a wurin Allah da shi Allah ya ba da sakamakon kan shi musulunci sai nuna kenan duk wanda ba shi ba kafirci kuma haka yake wanda ba shi ba kafirci saboda haka a wannan babu gado tsakanin yahudi da banasari saboda yahudi yana kan addini daban banasari yana kan addini daban ɗaya ɗin in kuma mun ɗauki magana cewar alkufur milla wahida sai zama da cewar yahudi zai ci gadon banasari banasari zai ci gadon yahudi ne duk sun yi tarayya ta abin da yake kafirci Allah ta ala ya rabu da kafirci wannan ikhtilafu din ana magana ne lokacin da mamaci ya rasu Eh, yana da 'ya'ya guda biyar hudu daga cikin su duk musulmai ne shi ma kuma mutum ne musulmi hudu daga cikin su duk musulmai ne bayan ya rasu sai ɗayan da ba musulmi ba yake cewa shi ba ba zai ci gado saboda ba addinin su ɗaya da mahaifinsu ba sai musulunta ma'ana ya musulunta bayan rasuwar mahaifinsu ba zai ci gado ba musulunci sa ba za mu hukunci a kan shi ba musulmi ne tunda da ya musulunta musulmi ne amma gado zai ci ba saboda lokacin da za a magana gadon baya cikin masu cin gado lokacin da za a magana gadon ko shine lokacin da aka rasu a didi lokacin da aka rasu baya cikin masu cin gado saboda haka dan daga baya musulunta ba zai ci gado ba ina ba kuma mun karbi wannan da na eh eh ita ma mutum ba zai ci gado nan sai ya zama bashi a kan da eh. wani abu da ba musulma ba ce ita kirista ce shi ko musulmi ne wadda ke da kyau kwatan bayan shi sai ta mutu sai yake cewa to mijin akwai bashi da yake binta ina ba ta gano wanda ke ko a wannan hukunci ne na bashi yana da mai ce ya wani kullum da kyau ko da kamar rike wannan sosai da sosai da kyau yana cikin abubuwan da suke wakana sosai da sosai ƙarar rahimu wallah warriku da bauta falayar rikin raƙiƙu wa rayuwa wa mamata anu huwa limaliki ƙarar rahimu wallah warriku da bauta نسأل الله السلامة والعافية فلا يرث الرقيق باوا بيتين gado ولا يورث kuma ba a cin gadon shi kullura shi bai cin gado kuma ba a cin gadon shi kenan inda a ce mutum ya rasu ya bar babansa da ɗansa kuna ji da kyau ko da kakansa nau nan? uku yanzu mutumin ya shiga da biyu da ɗa da uba me yasa kaka ba shiga da uba saboda akwai uba sai da mana uban bawa ne a hannun wani wasu Allah salamatu lafiya uban bawa ne to tunda uban bawa ne duk da gashi da yarsa kuma ana ganin shi uban ba zai shiga da ɗan shi ba saboda ne saboda uban yana matsayin baba ba zai ci gado yanzu kai ne da ike ɗa shi ne zai zo ya ci gado sai mu ce ya rasu ya bar kaka ɗa da ɗa ɗa da kuma bawa da kuma uba raƙi saboda haka uba ba zai ci gado ba masu cin gado shi ne daga kaka sai ɗa ƙarar himmullah fara fi raƙi bawa ba zai ci gado ba wala yufu ko ba za a ci gado shi ba wa ma mata an abin da ya mutu ya bari shi bawa din fa bawan abin da ya mutu ya bari fa huwa li malikihi wannan abin na wanda ke mallakar bawan ba gado ba ku lura da kyau sai zama na bawar ba musulmi bane wanda yake mallakar bawan musulmi ne sai ya mutu za a ce ba zai ci gadon shi ba eh ba zai ci gadon shi ba da man dama shi ba a cikin da ake cin gadon su yanzu a nan abin da ya mallaka nashi ina ba ta gano da ke ko mutum ne yake tafiya a cikin mota sai mota ta buga kawai babu wani gyara da da ya mata a ga takaddin shi da kudaden da ke ciki ba zai dauko wuce da su ba yawa zai wuce shi kenan kawai sallallahu alaihi wasallam mota kuma zango kenan sai a ba yan kwangon su ga ana akwai abin kura a ciki su mora eh ba gado ba mallaka ne kawai mallaka ne abin da ya mutu ya bari na me shi ne haka an ce na me shi ne ba a ce za a kasa kaza za a kasa na me shi ne qala rahimahullah na ne ba mu jinzu na ku qala wala wal qatl فلا ميراث لمن قتل مورثه عمدا قال رحمه الله ما لم يشي والقتل دكسا كسا قال فلا ميراث باب gado liman قتل mudaffisuhu ga wanda ya kashe wanda zai ci gadansa amdan da gangan kamar ya ɗa zai ci gadin uba uba zai ci gadin ɗa ko ba ka ba yawwa yayan sun kosa sun kosa uku mutu yake mutu sai aka samu wani ɗa kawai ya cika mai wuta cikin dare kashe shi sai bincike ya tabbatar da haka shikenan shi wannan ɗan bai cikin masu cin gaba ɗaya duk wani wanda yake da haɗin bakinsa da yardar su da komai aka shirya kawai dai an samu wannan ne kawai faradon sahiwa wata afa faqa kun gane shi sa ga a wurare dama kusan zaka ce duk qur'ani in dai banda nan shaji ba na naqata sai suka kashe taguwa ko mutum da ne kashe amma zaka ce fa aqaru naqata fa qala lahu na naqatan la yasukuna fa dam abin nan fa aqaru haqiqi fa kazzabu fa aqaru fa kazzabu fa sai suka kashe ta amma mutum da ne kika kamar yadda yake a wasu su fanado wasu su kama fata'aba faqa sai kashe amma da aka tashi magana sai aka ce sai suka yi kisa saboda duk gaba ɗaya su da haɗin bakin su da komai da komai a zanta sai ake bincike ga yana da ƴaƴa maza goma kuna ji da kyau ko mutum ɗaya shine wanda ya jagoranci kisa mutum biyar su suka rufa mai baya sun yarda ko yanzu za mu ce mutum kenan shida mutum shida sun kashe babansu mu'ajil mahfuri qabala anihi kada ba da husran wa ihmani mu'ajil mahfuri qabala anihi duk wanda ya gaggauto da abin da aka haramta mishi abin da ba ya gaggauto da shi qabala anihi kafin zuwan lokacin kada ba da husran to ya dawo da asara ma ihmani kuma an haramta mai wannan abu to yanzu wannan kisa da i wani kisa ne kisan ganganci ne cikin dare ya ya same shi ya taba mai wuka ya kashe shi ko kuma uban ne ya kashe dan ko dan ya kashe uban ko matar ta kashe mijin ta aure shi domin yana da kuɗi yana da kuɗi yaƙi ya mutu sai ta ne barbaɗe ta sanya ne maganin masu musallar salamatu wal afiya ko kuma mijin ne ya aure ta ta rasu babanta ya rasu an ban mai ta ci gado daga cikin gadon da ta ci kawai ita bangaren ta kawai akwai gidaje uku ta da su a Lagos da guda shida a Abuja da guda biyu a Kaduna Kuna ji da kyau ko wannan raban gaba gaba ne aka samu ta samu miliyan 650 ana fatan mun fahimci wannan da kyau ko man ya bambanta mota ya sai wa yayan shi duk motoci suna hawa amma duk da aka kasa motoci guda uku ha ba ya miƙe tsaye sai ya aure ta ya miƙe tsaye sai ya aure ta ya aure ita ba take mutuwa ka ga ba sai ta mutu zai ci gado ba sai ya hada baki da ita ko ya hada baki aka kashe ta ko ya kashe ta mijinta ne amma ba zai ci gadon ta ba saura ka kiyaye kisa mummunan ta'addanci wa yamna ash-shakhs min al-miraf wahidatun min ilal thalath riqun wa qatl wa ikhtilaf din fa fa fa laysa shakku kal qala rahimahullah wal qatl da kisa fala mirasa babu gado man qatala ga duk wanda ya kashe muwarrifa wanda zai ci gadon sa amdan da gangan qala rahimahullah amdan da gangan inda kuskure ne so da kai karatu ke in malami ce ga za ta kaza ne tunda malami ya ce amdan da gangan to an kuskure ne fa eh to idan zai in kisa ne kuskure kaga zai bada biya. eh to yanzu a me zai ci gado a me zai ci ba zai ci gane dukiyar mamacin amma diya ce ba zai ci mutum da zai kawo diya kullurar magana ta da kyau shi yasa alqabi abubakar muhammad bin muhammad bin asif al yake faɗa a cikin littafinsa tufatul hukka wanda ake kira da al'asuniya wanda suka ce wajibi ne ga dukkan alƙali a matsayin malikiya ya zama da ya halakance littafin <laughs> yake cewa al-kufr wa rifqul irsi mana'a wa inna ma ba'da samati tafa yace al-kufr wa rifqu kafirci da bauta li irsi mana'a sun hana gari wa inna ma ba'da samati tafa ko da ko su biyu da kafirci da bautar bayan mutuwa aka dauke su ma'ana bayan da bayan mutu dan shi yana bawa sai kuma mai bawan ce ya aita shi Wani ci gadon goma ya ci gaba da cewa za ka hukumi fil murtaddi wa mutlaqan yamna'u al-amd wa mutlaqan yamna'u al-amd shi kisa wa murtad wa za ka hukumi fil murtad haka nan wanda idda an ce ridda shi tace kufur muslim musulmi ya kafarta da yayi ridda shi ke ba zai ci gado ubani ridda ba zai ci gado shi ba ana iri rido ba zai shiga dan baban shi ba mata ce iri rido ba zai shiga dan mijin ba dama auren ba ka na yace wa mutlaqan yan mawqatul amdi shi kisa na ganganci mutlaqan kisan ganganci yana hana gado duka kamar ya yana hana gado biya yana hana gadon dukiya mana ɗa ya kashe uba kisa na ganganci yanzu ɗan ba za a ba ko da ‘yan uwa sun yafe sun ce ba su sun yafe maimakon kisasi ya ba da diya to ko da ya ba da diya dan ba zai ba zai ba zai ci gadan diyar ɗaya kenan kuma ba zai ci gadan asalin dukiya ta uban ba biyu kenan sai mai al'asumi yake cewa in yakun an khata fa diya amma idan kisan kuskure ne to ba zai ci gadan diya ba ne amma zai ci gadan asalin dukiya ba zai ci gadan diya da zai kawo wa halatu shaki bi man'in mu'niya kuma halin da aka kamar da sauran da malam zai kawo su mun zo sai ne biya musu wannan littafi ne babban littafi da malam yace wajibi ne alƙalan farkiya su sani to amma masu Allah salamatu alaihi na tambaya nan ita ce mata an rajulin mata rajul mutum ya rasu an yi bini kullum da ke ko an yi bini وبي رقيق وبني قاتل قاتل mutum ne musulmi kuma ɗa ya mutu ya bar ɗa wanda yake ɗa ba bawa ba da kuma wani ɗan da ya haifa bawa da kuma wani ɗan da ya haifa shi ya kashe shi yanzu yana da aya nauke ba uku kenan ɗaya ɗaya ne ko musulmi ɗaya bawa ne ɗaya shi ma musulmi ne amma shi kisa shi ma wannan bawa ne musulmi ne amma kuma malam wannan shi da ko to muka zuba su ana ibn hur daya ibn rakib hujra ibn qatil shi in kisa na mutum ba zai kasance na farko shi kada zai ci gado saboda na ba na biyu mai sa zai ci ba saboda ba wani na uku mai sa zai ci ba saboda shi kisa yanzu kenan tun da iya wani ya bari wannan zai zama mara kuma shi zai shiga da dukiyar duka ya ce zai iya san musu daga baya amma banda na kasa ayar yana da shubha san musu daban kar ka manta abu mallaka ka yi ka ba mutum wannan wani a so nawa kana biya wanda ba musulmi ba kudin mota in zaman tasi ya kama ku ko ka sha ruwa ka ce dauka sha a wani an ga ce abu mallaka ka ne ka bayar wannan da ba yanzu muna magana za a raba masa gado ne a ce su ma suna da kaso a to kuma kowanne da ba zai ci gado ba ka san me yasa ba zai ci gado ba Allah ba ta mun fahimci wannan cikin ko qala rahimahullah wa intifa'u an-nasr bil-li'an فينقطع التوارث بين الملاعن والولد فقط قال رحمه الله وانتفاء النسب da korewar dangantaka a kore dangantaka dan dangantaka ba tana cikin abubuwan da ke sawa ci gado ba annasab ba wanda wasu ke kira ta da alqaraba ta wanki fa'on nasab da kore wadda mataka bin li'an ta hanyar li'ani kamar ya li'ani li'ani shi ne mutum ya kore ɗa ko ciki da matar shi take ɗauke da shi ya ce ba na shi ba ne ta hanyar nutsuwa ba ta hanyar ya ta ya sa a ƙarƙashin falo ba a ƙarƙashin fulo ko ya sa a cikin littafi a ta hanyar rantsuwa kuma rantsuwa ba a gaban malami ake yi ba ce a kuma malami a ko su malami a kan maka yaji a yi wannan a ka a falon ka ba a yi wani gaban kuliya ake yi manta sabo kamar da shi mai ya yake bada a kan cikin kitabun li'an yake cewa wa inda malin zauta an yanzu ta ina da na kai hamdin aure ba fi zina yake cewa miji ya samu ya da matarsa bi na kai hamdin ta hanyar kore ciki ya ce zina ko ya rantsi ya ce ya ganta ta zina ya ce wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illa huwa wannan dan ba nashi bane nawa ka? sai yayi haka su hudu billahi lazi la ilaha illa huwa wannan dan ba nashi bane ko wannan cikin da take dauke da shi ba nashi bane kun gane ko amma na ciki ba malamai kamar shi yadda shi mai al'asuniya din ya faɗa yace sai in ta yi al'ada kuma bai sadu da ita ba sai ga ta ciki to nan ne yake da dama ba wai an ce mai kai tsaye bane nan ne yake da dama amma ta yi ta kammala al'ada ya sadu da ita ɗaya kenan sai kuma wani sai kuma yaga wani ta yayi zina da ita a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billah to nan sai dai ya rufe akan ya ganta tana zina ba zai a kan wannan cikin ba nashi bane eh mana masail ne daƙiƙa suna buƙatar a tsaya alƙance su sosai da sosai da malamai suka harare su amma kawai rubuta takarda wani shi ko ya mutu wani kada ya ci gadin shi ya fita da yi daga cikin magadin shi ba shi ba shi wai saboda dan ya fahimci sunna shi kuma a wannan wannan surutu ne wannan surutu ne da ake yi kawai a dandali ina ba ta mafi tona da kyau a shi wannan yana da shakku ne akan ɗan. yana da shakku akan dan ba nashi bane amma ya kasa fitowa ya je kan kuriya yayi magana sai ya rubuta takarda sai aji wannan duk dan idan ya mutu ƴaƴan suka ɗauka suka ce ai ga abin da baban ya rubuta wannan abu sun ki ma kansu bayyana su bar shi kawai su rufa babansu asiri yana kabari dan ba hakkin su bane abin da yake wajibi shine shi baban ne zai magana a kansu ɗaya kenan sannan na biyu abin da ya shafi li'ani ko sanya baki akan abubuwa suna bukata hasari kuna ji da kyau ko misali wai me ya fi shahara da ɗaura aure da tarewa ya fi tarewa shahara ko kuma tarewa ta fi ɗaura aure shahara ko dai wani lokacin wannan ga wannan eh ɗaura aure ta yana ɗaura aure watakila wani da ke auren a wata unguwa yi saboda sanadiyar auren da ya sa daki a unguwarku ya zawo unguwarku ina ba ta yanci wannan da ke ko saboda haka da ya dawo unguwarku ranar da idawo ranar yi tare tarewa a wannan ranar kuma yi walimar to in kun tashi lissafawa da yaushe za ku fara lissafi ran da kuma shi ai ai mata shi take tare ai mata shi take tare kun bai ci wannan da kyau sai zama mana auren an daura shi ne a ɗaya ga watan shawwal ɗaya ga watan karamar sallah aka daura amma an jinkirta tarewa sai ɗaya ga watan al-muharram na so take sai ta je hajji ta dawo ta yau yi. kun gano wannan ke ko kaga yanzu shawwal ɗaya zulqada biyu zulhajji watanni uku sun ƙare Kun mara ke ko sai ya tare sai ya tare ɗaya ga muharram bayan tare mashi da ɗaya ga watan muharram sai ya zamana bayan ta riga shi da wata sai daga an ce ta haihu muharram daya safar biyu rabi awal uku jumadal ula hudu rabi'u sani hudu a rabi'u sani sai ka ta haihu kullum da ke ko sai wanda bai tsaya ya lura ba sai ce ya za a yi a haihu a wata hudu don shi ya yi lissafi ne da karaya da aka tare alhalin kuma an ɗaura aure mai ɗaya ga wata ƙaramar sallah kuma ɗaura aure duk da an ɗaura ko dai da iya faruwa kullum da ke ko kada mai wa ko wata semina da ya tafi abuja wani national conference kawai ce ta shirya su tafi aka ji aka yi conference kwana biyar suna can abuja ko kuma a da ake wannan tare suka tafi aikin hajji inda ba ta mafi wanda da suka tafi tare aikin hajji suna zuwa sun shiga maka da umara ranar da ya shiga maka ranar ya da umararsa ya kammala umararsa kuma daga ranar kafin aikin hajji a kowa na ashirin duk yana matsayi wanda yake ba mai umara ba mai aikin hajji ba ka kuma zai iya kasancewa waɗannan kwanaki kullum da kyau ko to rashin lakantar waɗannan al'amura sai da a ah, malam an wasu wani an yi aure wata hudu mata ta haihu shi wata hudu daga ranar da zani yanzu muke lissafi tara watanni uku da ake kafin a tare da watanni hudu bayan tare an samu wata an samu wata bakwai ba fata mun fahimci wannan da kyau to da an samu wata bakwai da halatacce ne ko ba halattacce ba ne halattacce ne ba abin da ya taba shi to a dinga la'akari sosai da sosai a dinga tsayawa ana tantance ba kullum mutum zai ce a'a in mutum ya tambaye ka sai ka ce karanto min yaushe aka ɗaura yaushe ake kaza yaushe ake kaza yaushe ake kaza za ka ji wani auren ba bayan yi shi ba har takarda ga ƴaƴa uku ko huɗu amma har katin auren ana ɗauko shi a ce ai ga katin auren da aka raba lokacin auren an yi kaza an yi kaza an yi kaza ga date ga komai ga komai ba saboda alamun suna buƙatar tantancewa shi zamanin ya ce wantifa'un nasab da korewan dangantaka bin li'an ta bangaren li'ani to yanzu tun da shi uba ya rantsi a gaban alƙali cewa wannan ɗa ba nashi bane ita ma kuma mata ta rantse wannan ɗa nashi zai rantse sai hudu na biyar ya rantse cewa in wannan ɗa nashi ne tsinuwar Allah ta hau shi ita kuma wa yadar an hal an ta shahada arba shahadatin billah innahu la min al za ta rantsuwan nan guda hudu wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa ƙarya yake wannan dan nashi sai ta yi su na biyar ta ce fushin Allah ya haukanta in yana cikin masu gaskiya to kenan aure ya katse to daga wannan wannan duk masalin ba yanzu ne lokacin tattauna su ba almir ne yanzu ne kuma wannan da wannan da sunan shi zaidu wani haka za a kira shi a rajista zaidu maman shi a ce sunan maman ubani ko sunan maman shi kande sai a ce zaidu kande kun lura da wani ko zaidu kande ba za a ce zaidu wani ba Da na biyu kuma ba zai isa ka ce da shi shege don mahaifin shi taron su in ka ce da shi shege sai ka ba da hukunci sai ka ba da shaidu in ba da wani lalata mana a garin bayan mutum bulala ta nan Wancan mai sunan shi a rinsa sunan shi zai du kande shi kenan saboda haka yanzu shi ba shi da dangin uba sai dai dangin uba to yanzu magana da malam yake yi sai malam ce fa yanka fi tawarufu sai gado yana katsewa bainal mula'ini tsakanin wanda ya yi ni'ani. wa kenan wanda yake ake ganin kamar baba wal waladi da dan faqaf kadai ma'ana baban ba zai ci gadon dan ba dan ba zai ci gadon baban ba to tunda an ce baba ba zai ci gado ba kaga duk wanda suka hada uba ɗaya da da yaron ba zai ci gado eh eh bai da yin uba domin dan wanda da kuke uba ɗaya ko a ɗaya ta bangaren uba to su da ke duk dan uwa uba ɗaya ba zai ci gadon shi ba amma dan uwa uwa ɗaya uba ɗaya zai ci gadon shi dan uwa uwa ɗaya zai ci gadon shi hakan nan kuma yanzu wa uba ko kanu uba ba zai ci gadon shi ba ana fatan kun gane wannan da ke ko sai malam yace ce faqat kadai kenan uwa za ta ci gado eh yau oraka me tufatul hukam gaskiya ya zuba magana sosai da sosai sosai da sosai akan wannan sosai kawo magana na tantance matsalolin gado kuma ya ce wannan ya zama lazimi daga alƙali ya ɗauki waɗannan abubuwan ba wani ya gane ba duk abin da ke ciki saboda haka a ciki ma ba farin na alura ko sojonin alura ko musamman alura a tsantsa abin da yake alƙalanci ne kawai kamar da na karanta mana masu yake cewa alkufu wa riko da irshin mana wani ma ba da mafatar tafa'a wa mithlu dhaka al-hukmi fi al-murtaddi wa mutlaqan yamna wa qatl al-amdi wa in yakun akhata fi al-bidiyya wa halatu shakki bi manahi mu'miya ويوقف القسم مع الحمد إلا أن يستحل صارفا فكمالا ويوقف القسم أنا أيد ربان غادي مع الحمد نوع كجونا بيو وان دي يرس يبر ما تاري جونا بيو أنا أيد غادي إلى أن إلى أن يستحل صارخا هل لو كنت دان زي زي إيش يكوكا فمالا سي حكيش وانا أيد ربان شكي هنوين دا أكي بي ورد ربان غادي نما تبي جونا بيو يا زعرا ana ba ta mafi wannan da ke to sai zama yanzu wannan ba shi da dangin uba sai dai dangin kuma ba wanda zai ce da shi shehi duk wanda ya ce shege sai ya kawo hujja sai ya kawo me yasa ya ce da shi shege in ba gaba mai bulala tamanin ya eh, kuma fo masta in ga zo kana rubuta sunan me sunan ka sunan ya zai rubije kamar ya haka yake eh? sai kai shiru eh? ya ce wani suna uku ake bukata ba ita dj ya tana da uba kullum ne ke ko zaidu dj dan ladi a gani a ce sunan babanta dan ladi ba nan ba dan ladi ke ba na sai aka zo wannan ɗaya yi kuɗi yi kuɗi yi kuɗi sai baban ya dawo ce ya je da ko ya da ɗan shi qala rahimahullah wasu al-mutaqaddim wal mutaakhir fi maut eh mu goce eh a yanzu an kana tsaki ba barin kala tsaki ba gara ba ƙara rahim الله kama إذا ƙari قارب ta hadimin masala ƙara rahim الله saboda haka intifa na sa akwai maganganu sosai da ake tattaunawa haka ma alƙatul can da muka ambata akwai maganganu muna je makaratun da sama sama izinin Allah ta in darussa suna zuwa muka je wasu wuraren kuma za a faɗaɗawa har ake maganar ƙatulu kisa kun da kyau sai ya zama na kotu ta yanke hukuncin kisa kuma kai aka umarta da kashi eh? Eh? a matsayin shi na ma'aikacin kotu kuna kira da ke a eh shi da rikisa to sai rikisa ya yanzu ya kashe baban shi kenan zai ci gadon baban to alƙalar da iyanke hukuncin fa wato ina son mu lura yadda malamai suke tafri'at ba su ɗauki ilimin wani abin da za a dinga tattauna shi a gefen titi ba a'a abu ne da an karaɗa matsalolin an warware su an tantance su an fayyace su Eh? an rubuta an aji wannan kuma rubuta aji sama da shekara daga shekara dubu zai shekara dubu da kaza haka ya kamata a girma malaman sun yi aiki sosai da sosai sun harraba masa'il sosai da su Allah ta alaƙi nasu da kafa haka ma wannan kamar da muka ambata ya ci da ba ɗan shi ba daga baya kuma ya yi kuɗi duk inda aka ji magana ɗan shi ne yana da garken dabbobi kawai bangaren rakuma kawai 250 ne bangaren shanu kawai 500 ne bangaren raguna kuzo shi ya an ba shi daga garken shi daga rigar shi aka fito da sulusun ragunan da aka yanka a layyabana da aka musamman na raba ragunan da aka yanka a bana na layya to kashi ɗaya bisa uku daga rikashi suka fito akwai kuɗi ko ba kuɗi akwai kuɗi in kuma ka kama hanyar kano zuwa lagos ba za ka yi minti hudu ba sai ka da kashi ko dai ta dawo ko za ka tafi akwai kuɗi ko ba kuɗi <laughs> da ya dawo sai ce ya yadda dan shi ya ce a ya janye can magana da aka yi shi zai kuwa ga muka ce abin ba a gaban ba a falon ka zaka zo ka tsaya ba kotu da ta yi wancan hukuncin ba ita za ta koma ba sai an koma an ɗaya duk da kaddinin da aka rubuta duk kaddin nan akwai wani ma'aikacin kotu da ya ce mun an lalubo takardu da sun wuce shekaru tamanin baya sai da aka lalubo su kwarai kuwa ko ba ki bara ga muku ba har ka gado su samu shine a jikin kulliya ba ta samu shine abu mafi sauki a je gaban hukuma gaban kotu ba wani wanda zai mata tsaron kai ba wani wanda zai yi kaza wannan shine abin da hukumar zama ina ba ta to na rasa kuma da tsoron ya shiga cikin al'umma da zara an ci kotu ah! eh? a <laughs> ina ba don kuma shi Allah ta'ala ya sauke qala rahimahullah wastibhamu mutaqaddim da rikicewar wanda ya riga wal mutaakhiri da wanda aka riga shi mutu wurin mutuwa abin ya rikici istibham an samu rikicewa ba san waye riga wani ba eh ɗa da uba suka mutu lokaci guda mu dai da muka zo iya bincike ba mu samu cewar wani ya riga wani ba ba mu gane wa ya riga wani ba shi ɗan ne ya riga uban shi uban ne ya riga ɗan ga sanan dai a mace kuma ka san dai wallahi alhamdulillah ci wani bai riga wani ba amma dai shar'an sanin mu wani bai riga wani ba ina ba ta mun gane wannan to sai malam ya ce to tsakanin su ba za su shiga ba dan ba zai shiga da uban ba uban ba zai shiga da ɗan ba saboda ka sai mu ce uban ya rasu ya bar ƴaƴa kaza in da biyar ne sai mu ce ya rasu ya bar ƴaƴa hudu babu wannan ɗan shi kuma ɗan mu ce ya rasu ya bar kaza babu baban a cikin lissafi ba za a lissafa baban cikin waɗanda ya mutu ya bari ba saboda an samu rikicewar wanda ya zaba kamar idza mata a ƙari kamar yadda idan dangi suka mutu ta ta hadin ƙarƙashin gini matsalar misali misali dangi ne da mata da miji gini ya fito musu gaba daya ko kuma ana zuwa aka samu wutar lantarki ta haɗe su duka ba a san wayar bayan ba ko kuma tafiya ce ake yi tafiya ce an kama hanya da mota da waye da waye kawai aka rubuta gada gaba daya suka kone ba a san wani ga wani mutuwa ko kuma kwale-kwale aka shiga ana tafiya da uba da uwa irin dai tafiyar da ta dangi da ake yi ko za a je kai amarya ka ga da kannanta da yayyanta da waye da waye da waye kullum da ko za a je ɗaurin aure ka ga da miji din da kannan miji da yayyan miji da duk dangi an tafi su Allah salamatu ra'ayi ana tafiya ko sai a kai kaf. to tsakaninsu su da suka mutu a wannan hatsarin babu gada a tsakaninsu kaga tun da babu gado an kai wasa can za a ga wanda ike nesa ya samu ƙarin girma a babin gado cikin gaggawa an zo ratsar da matsayin uba ko an zo ratsar da matsayin ɗa wataƙila ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗa ne amma yanzu da ɗan da ɗan ɗa da ɗan ɗan ɗan duk sun rasu yasa imamu rahabi yake cewa in yamutu qawmun bi hadithin aw gharab aw hadithin amar jami'a tahara wa lam yakun yu'lam halu sabiqi fala tuwal zahiqan min zahiqi wa uddahu ka annahu ajami wa uddahum ka lissafa su ka annahu kamar su dinnan ajami mutane ne nesa ba mutane ne kusa ba kamar ajani ajnabi ne nesa da kai ne abokin ka ne ba ba dangin ka bane wa uddahum ka annahum ajami fa haka dal qawl sajidu الشائب هذا شيء ما من توفة المكمل في الشواء وبينما مات بهذا من الغرب يمتون إرث بجهل من سبق دل أن جهل جوان كذا متوى وأنه سوني بوالو إرث دعيك لسه malamai suna da wata formula da suke haɗa su ita ce formula ish laka rizqun ish har ba biyu da ainihin da shi ne laka harufa nawa biyu da lamun da kafin wani hada sun zama uku riskun harufa nawa uku wani hada da waɗancan hudu sun zama bakwai kuma nan nawa biyar sai malamai suke cewa tukwasu su ne ish laka rizqun ish laka rizqun yanda yake na da ish daya shi biyu lamun da kafin hudu rawun biyar zaɓin shida ƙafin bakwai wannan yare da yake gudawa ish laka wanda waya yi ta da ɗinka karke ta jira sai an mutu ka jira ka ciwa ne eh, in kacin bashi ne lafiya ya da ba ka sanya wasu kana da tashi ne wasu a ah, na yi kana da arzikinka ainu suka ce adam istila adam istila rashin musi da aka haife shi ana kai su biyu da yi kururuwa da kuka ba an haife shi da yi kuka ba to na zai shiga ruwa to ai mun sani ba gawa ka da ruwa duk da matsala ce take bukatar bayyana cewa ita ma nau kenan yanzu mun san ma'ana da ke ko yawa a ga a baro da mun suka ce ishirar da suna da mu'ayyanin adam al-zihira shi ne شرق في سبب الموت شرق في سبب الموت شرق عقب الموت فكان الآلق باع ويبقى الموت وانا شرق في كلام وانا شرق تعالى تاين تبادة الموت وانا تبادة لك لام لأن لأن yau ba wannan da ake yanzu li'ani da ake cewa intifa'un nasar uba ya ce wannan da ba shi ba to wannan da yi dan mu ne ci gado ko ko mu ci gado dan ba an ba mu wannan matsala ba na cewa da baya dan yayi kuɗi ko kuma ya ce ya tun da wancan magana to ya za a yi in kira ga rushe da kowa da magana ba sai no kira sai me ka kufur Allah ya rabu da kafirci kufur kafirci ma'ana kafirci ba zai cika da musulmi musulmi ba zai cika da kafirci ba kafirci ya hana cin sai rizikun ra'un rikun rikun bauta ba mun shi ba sai zayu zayu suka ce shi ne sinako zina dan zina ta haihu da akwai dan da kan kuma ta kan fatiya kasan alawa wannan kan kan fajar sa ta hawa ta ga ruwan nan dan yayi da shi fatiya shi ya jira da kan fatiya masallan salamatu alaihi da Allah sallallahu alaihi wasallam to sun ta yi da kan fatiya to wannan dan yanzu wai ba shi ita ce ko da an yace shi ne baban shi kima da ciki babu su kan su dan ba halatacce ba ne ba ɗa ne shara'antacce ba musamman salamatu ba lafiya shi ne mata ciki dan waye dan shi yana son dan shi amma kuma aure bai gabace shi ba farke na to yanzu kawo na ba wanne ne kuma yau ba ba da wani kafu ya zama katilin jina ne katilin kisa kamar yadda muke magana da su kisa kulmura da kyau imamu rahabi ya ce wa yamma shaksa ne da baki wa hidatu min yalalin salati rikun wa bai yi kisa amma mana sai ya fayyace mai tufatul hukam hakan nan ma mai isiya ya ce amda wani ke nuna shi ba a kuma da gwamna a kai shi ba zai ci gadon ne kwata-kwata ba zai ci gadon biya ko zai ci gadon ba zai ci gadon ah, biya ko zai ci gadon ah, asalin dukiya ko da kuskure ko ba da su ne ga da an ce ishraka rizqun to ga abin da bashi su yake kuma wannan zai taimaka ga kake su duka irin wannan Eh, formula din da ake da kuma a daidai na muka zo karshen darasin mu yau kuma ya zama shi ne karshen darasi a kafin shi shafi babu gado da fatan daidai gwargwado da malam ya wannan sunan shi muqaddima gabatarwa ce asalin iziyar sunanta muqaddimatul iziyya lil jama'atil azhariyya kuna shi da ke muqaddima ce farawa ce to da fatan mun amfana mala ta'ala ya barka ila duniya da lahira bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu me nake nufi da akwai gargajiya sai a mutu uba ya rasu idan uba ya rasu sai a bar dukiya babu rabo ta kan shekara ba a raba babu fatan mun gane wannan da kyau sai a kai shekara goma shekara biyar shekara bakwai wani lokacin har ma waɗannan ƴaƴan gaba ɗaya su da su ya zama da sai jikokinsu ne suke da shi to matsalar anan ita ce a matsayinka na kai ne babba a cikinsu kai aka samu kai kuke jujjuya wannan dukiyar a ciki za ka ci a ciki za ka sha a ciki za ka sutura a ciki za ke yi da 'ya'yan da suka 'ya'yan da suka ciki masu gada ba sa ci in ta kuskure sai ga mutum hidimar da yake ma 'ya'yansa a kai ta fi hidimar da abin nan hidimar da yake ma masu asalin dukiya za a samu ko ba a samu ba za a samu in yayi magana a ce to yayansu ya kasa rike masu dukiyar wai da su wasu mutane suka dauke rabon gado kamar raba gida ne nan wani ya ce an mutu a koɗin da ya sani an mutu an ban musu gonaki ba a raba gado kowa sai dai zakara ya sayar kusan sun kusa sayar da gonaki matsala ce a ciki ka ci na wani cinaka. naka matsalar ba ka san adadin wani ba sadaka mu kiyaye gargajiya ce a ce ba a raba gado wanda za ta dubi ƴaƴan dan ko kaga kowa yana so a raba gado amma kowa yana jin tsoron a ji maganar a bakinsa ce yana son ya raba kai yana son ya raba kai to menene a ciki a haƙƙi ne fa haƙƙi ne akwai abin da yake so ya saya kuma ya isa a bashi dukiyarsa sai ga shi babban yaya yana so yi magana a ce ya rasa miki ya kasa rike kannansa kanne suna so su yi magana a ce sun kasa godiyar Allah ka ga mutum yana cuta shi ya rasa yadda zai yi na rasa dole da zan yi amfani da ita ne duk wannan ba a magana ƴaƴa mata da suke gidan aure su da suke gidan aure ba sa jin komai kuma su ma suna da gado a ciki haka ne kuma haka wannan karfe magana ko wani yare ake warewa shi family house ba a rasa shi barci eh ba a rabar shi wani ya zarta daki wani ya zarta daki ɗaya wani ɗan uku wani ya zarta daki ɗakuna guda uku wani sun biyu daki ɗaya wani ya ga ya kaftari shi ya yi shi ya shi mai zaman kansa sai zama nan ta duba ka ga wani yana da daki uku wani yana da hudu wani yana da biyu wani yana da daya wasu su uku da suna da daya kuma an ce ba a rabu ya ke ciki a Eh? za ka ga ana ta yawo da maganar a ƙasa iya ku akwai kowanne matsalar ta uwa ita kuma ba ta yi da araba ba shi abin da ke lura a kan wannan abin da ake lura a kan wannan ina da ɗakuna da kullum da ke ko tsaye da mana gado na shine biyu kenan yanzu ɗaya na haya ne واضح kuma ga ke ba wafe shi ne abu ne a filin gaske A da mai da mana ba da sai ka ana ta so ba a ciki zuciya ba ta nufi ba kuma an kasa a magana ne an kasa a ba wai an kasa yin magana ba an koma gefe ana ta so ba yi rasa a zo a tattauna magana kuma ne za a yi ta a cikin jama'a da ba yan cikin family ba yan dangi ba sai an cuta ba cuta kuke ba kuma kuka yadda sai a dinka su su a gefe mutum ba za a rasu ba shi da gado a ba shi gadon abin nan waɗanda aka ba shi gadon da kula musu sai gaji ana cewa ina ai ba man gudu za a yi shanu ya kuma kwaye ai da gidaje da babu da shaguna makare da kaya haka yi mutu da kuma yanzu a suke zargi kenan wannan da ya rasu wannan da ya rike su suka girma shi kuma suke zargi akan ya ci musu ya ci musu duki shi yasa Allah ta'ala ya ce a sa shaida karka yadda a baka gado dukiya na wani a ce ka kula da su duk a lissafa komai a baka shi a rubuce kano lura ke kudin makaranta da kai in dai fuska har kudin asibiti da kashe duk abin da kashe ka ta in da ke wasa zai ga shekara biyu shekara uku kana rike da ƴaƴan ne a matsayin ƴaƴan kanin ko ƴaƴan wanka amma duk su ta ƙare in ka yi wasa kuma ga akwai abin da ya saura amma sai ga ana ta kuma ma ai ba mutu ya ba muku kaza ka lissafa kuma mai a sa shaida a sai an sa shaida ai kan ƴaƴan ka ne ai ai ba sai an sa shaida ba wai ba mu taba yin wannan ba wannan ai tutar asiri ne ai ya kudi kun san mu ne ba mu ne kuma ba eh haka za su san mu ne ba mu ne kuma ba Allah kuwa ai hakuri ai hakuri ai hakuri sai ka sa a sa shaida a sa yara a sa samari a sa masa kaita in na ce yara ba na nufin ɗan shekara uku ba kun gane ku ka raba cikin waɗanda za su sa shaida kowa ya rubuta sunan shi shi shaida ne dukiyar wani wani wani ya bari da aka danka mata kaza ne sai a sa shaida a rubuta a yi kayan duk ka tattara su da hannun kowa ka rubuta ka sa shaida ta karɓa ya sa shaida sun shaida wanda kowa ya sa ka fayil ba su ka sa a fayar da aji na ake sai da fayil ba na rago ko mutala ita ka zo duka hada takardun ka zuwa ciki ranar da suka girma za a ba su dukiyarsu sai ka tara su ka kira waɗannan shi abin da aka mutu kun tuna shekara goma sha takwas bayan ko shekara ashirin da biyar ga abin da ya faru ga shiga shiga shiga shiga shi yanzu na ga sun yi dafa Allah ta'ala ya ce wa kullu ya ta ba ta ga ba ta ne ta fa in ana su shirin fadu mu amwalahum yanzu gashi alhamdulillah wani ya gama sakandare wani yana diploma wani gashi yana diploma ya iya dinki wannan yana yi ya iya kwamfuta wannan yana ya iya gyaran mota ya iya kaza ga su, wannan ya iya tafi wannan duk komai da komai sau da haka ga kaza aka mutu aka musu da aka jujjuya aka jujjuya da abin da ya saura da shi gashi sai a yi dogon jawabi ka karanta musu gaba daya sai su ce baba mai izafi sai ka ce musu ba abin da izafi haka Allah ya ce abin da izafi to baba ka ci gaba da kula ma da ita to yanzu ba a matsayin babi ba sai ba su suna da dukiya ba su ba su ba su da lokacin yi kai kuma kana da lokacin yi ba ka da jari sai mudaraba ya za a wasu yana malin da fiye rajulin da fa'ila rajulin malin irafin ko ba ka yi ba kaga yanzu ya tashi kuma kulawa yanzu za a kasuwanci da ita ne in an samu gida nawa za a raba za a raba gidan biyu ne kuma kuke da dukiya ku dauki rabi ni da nake da wala akan ta dauki rabi ina eh yanzu saboda Allah a wannan tsarin musulunci ya kuke gani a fili yake ba, babu kura a sama a fili yake daman kana da fayil ɗinka duk ka rubuta wani an yi kaza wani kuɗin makaranta kuɗin uniform kuɗin littafi duk an rubuta ka dinga karantuwa ka dinga haka eh, tsari na musulunci ke haka ana kwakyara gaskiya na ku kuma abin da ya janyo kwakyara nesa da karatu in dai aka yi nesa da karatu babu abin da ba zai wani tsabagen gargajiya ce kawai ya taso gidansu musulmi ne shi ke nan ba ruwan shi da karatu su a duk musulmi da karatu zai yi shi ba zai je inda ake karatu ba ba zai je ya ɗauki littafi ya je wurin malami i karatu ba ɗaya kenan inda aka sa karatu ma ko filik haka ba zai iya zama awa ɗaya awa ɗaya da rabi minti ya ji ba ya saura kullum da ke ko in ya ce bai yadda da wannan bai je wurin malaman da iya da su ba Allah ba ta mun gane wannan kun gane jumla ta da kyau in ya ce bai yadda malamai yin kaza ba to malaman irin waɗanda iya yadda da su ya ɗauki alani da ishmawi da usulul salada da arba'in hadisi zai dinga biya a wani ma ba dai ana karatun ba eh, to amma sai ya zama na babu in babu tashar da yake kafa tsorata Allah ta halaye sauri. dole a dinga ko ai mun saboda haka gaskiya yana harkar gado yana buƙatar tantancewa na sha mamita abin da yake da haƙƙi ka yi ƙoƙari ka bar rantar da haƙƙin wani a tare ka lura sosai da sun izin Allah ta'ala in dai ana zuwa karatu in dai ana ko da mutum yana da zafin cewar bai da araba in dai yana jin karatu yana za ga abu yana da kuwa kullum da ke za ga abu da yana da kuwa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk